Ma'aikatan gwamnatin jihar Niger Najeriya sun gudanar da bikin ranar ma'aikata a cikin wani yanayi na rashin walwala a sakamakon rashin samun kudadensu na alaus alaus Bala Moni Abdulkarim na ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar Niger da suka fito macin a wannan rana ga abin da yake cewa. Albashi ya yi kaɗan live grant an soke shi transport in za ka yi je aiki eh, eh hutu an soke shi da dadewa in za ka yi tafiya as a eh, official sai dai ka yi kokari ka samu kuɗi da kanka ko a ce in ka je ka dawo za a baka daga karshe haka dai yanzu muna roƙo gwamnati ta taimaka ta duba albashin ma'aikata. Mai mataki na sha biyu kamar nawa yake samu a nan? Dubu arba'in da shida. Ni na mataki na sha hudu ne kudi na dubu sittin da ɗaya. Kacal. Kacal ba ƙari ba rage. To gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana sane da matsalolin ma'aikatan. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna ƙoƙarin shawo kan lamarin. Ma'aikatan jihar Niger sun kawo bukatu wajen guda goma wanda yake wasu daga cikin bukatun nan a gaskiya yana cikin hakkin su ya kamata a basu sai dai yanayin kuɗi wasu daga ciki gwamnati ba za ta iya yanzu ba amma kilin nan gaba za ta iya yi. Amma dai kaman kuɗin da ake basu na hutu na ce musu za mu duba mu gani yadda za a yi domin an dade ba bayar ba ah, mu ga dan isani za a yi musu a ƙari saboda na ƙarshen shekara bayan wannan kwana biyu yanzu ba a yi abin da ake kira kamar training na ma'aikata ba da kuma ba a ƙara girma ba ah, wasu su lokaci da ya kamata ce an ƙara musu girma wajen aiki ba a yi ba kuma ya ƙara girman na yakan zo da wasu ah, abubuwa wanda suka kunci kuɗi um, shi ma za mu duba na kafa kwamiti a duba a gani To ko ma'aikatan sun gamsu da bayanin gwamnan Comrade Yahaya Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger. Bayani da yayi mana duk mun gamsu da bayani da yayi mana kuma maganan uh, kudin hutu bai sani ba kakan shugaban kullum an ana ana cutan shi shi kaman gabana uh, a Baka Sani Bello cutan shi ana yi don ba a faɗi masa gaskiya yanzu da ya ce they is going to consider the living guard na gama is only 10% of a worker salary 10% chairman approved a ɗaya gefen kuma wasu ma'aikatan sun nuna jin daɗi ne ganin yadda wannan shine karan farko da gwamnan jihar ya halarci taron ranar ma'aikatan da kansa a cikin shekaru uku da suka gabata mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya